In za a tuna ɗan takarar APC a Kano Nasiru Gawuna ya samu nasara kan gwamna Abba Kabir Yusuf na NNPP a kotun ƙarar zaɓe da ta ɗaukaka ƙara, inda yanzu ake jiran hukuncin koli. A zamfara kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen gwamna Dauda Lawal da umurta sake zaɓe a wasu ƙananan hukumi da tsohon gwamna Bello Matawalle, amma nan ma an ɗaukaka ƙara zuwa kolin. A Nasarawa kuma kotun ƙarar zaɓe ta soke zaɓen gwamna Abdullahi Sule da ba ɗan takarar PDP David Umbugadu nasara. Sai dai hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ya dawo da gwamna Abdullahi Sule Clay nasararsa, amma nan ma an ɗaukaka ƙara zuwa kotun ta ƙarshe. Filato kuma kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben gwamna Caleb Mufman na PDP don gamsuwa da cewa jam'iyyarsa ba ta yi zaben fidda gwani yadda ya kamata ba, inda shi ma ya garzaya kolin. Kasancewar wannan ƙara zuwa yanzu ta fi shafar jihohin da 'yan adawa suka karɓe ya jawo zargin APC da neman mai da Najeriya mai bin jam'iyyar.